Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shirin na Muhawarar Studio Kalangu shirin da zai baku damar samun amsoshi da dama da ke daure muku kai muna cikin jihar Doso garin Dogon Duti a gidan rediyo da LOL inda ni Rakiya Arimi ke muku lale marhabin. A yau Muhawarar Studio Kalangu ya karkata ne kan sana'ar da yara ƙanana 'yan mata ke yi cewa da talla cikin garin dogon duti illolinsa da matakan kariyansa menene dalilan wannan al'amarin wani hatsari ne ke tattare da yaran nan wani matakai ne na kariya ya kamata a ɗauka kan wannan al'amarin domin samun amsoshin wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam samaila adamu magajin garin duti malam samaila barka barka haka kuma muna tare da malama hajiya husaina ambajo mamba ce ta kwamitin jiha da ke kula da kare yara barka malama haka kuma muna tare da madam yahaya hajiya fatima shugabar iskofi barka hajiya haka kuma muna tare da mahajiya balkisu baraze darakta da ke kula da incin mata da yara barka baki muna muku barka da amsa kira da kuka yi a wannan muhawarar ta studio kalangu. matan nan suna yawo ne cikin kowane lungu suna bin motocin jigila da kuma gudu na kokarin saida su kamar su gujiya ɗanya ko soyayya hura da dai sauran kayayyaki da suke saidawa waɗanda ke tattare da hatsari da dama a gabansu domin cika bukatun iyayensu 'yan mata ne da ake gani kan hanyoyin dogon doci da iyayensu ke sa su kasuwanci tun suna ƙanana kasuwanci da aka fi sani ga manya yau yara ke yin shi wannan shine dalilin zaman mu na yau amma kafin mu ci gaba ina gayyatar ku da ku saurari Alhaji Isufu Abdullahi sarkin noma a garin Dogon Doci. al'ada wadda mun ka sani ta da na a garin dogon dutse yanzu ta sake ba ita ba ce can da yan kinka da an ce tallar dawo tsohi na ga tallar dawo suna nan da dawon su a ta kowane lokaci kan zo kamar nan cikin tasha ko cikin kasuwa in mota ta sabka baki wanda sun ka zo da dare ta dama musu hura su sha ke ga tsohuwa an ka ce to abun sai ya sauya me ya sauya ya koma ga hannun yan mata yan mata kuma sai zamanto yan makaranta to ita talla shi dai karatu ba a haɗa shi da komi karatu sana'a gudata da komi ba a haɗa karatu inda ana son yaro shi karatu komi ba a haɗa da yaro karatu bai haɗuwa da komi to ya zama to yanzu sai ka iske yarinya ta yi makaranta tun kan yan kwaleji kin ldc kin wata ekwal eh, primer kin yarinya da ta sauko daga lakwal wata ta kare dawo da wannan a samu ta shina za a yi ta ta shi wurin talla talla nan za ta haya babu wani cewa ga lokacin za ta da yarinya aka riga aka aza mata da wannan sai in ta saida kuma in bata saida ba tana can komi dare tana can wani talla da wannan to yau yarinya budurwa ta je bayan makariba tana nan tana saida dawo ai kuma dole ala tilas cikin wannan sana'a sai wani abu ya haɗu a ce miki yarinya ta ɗauki dawo tun karhe tara ko karhe goma karatu na ta ɗauko fa ta rubuto cikin kaye kenan da yanzu sauka guda suke yi kenan ya kamata a ce ta zauna gidansu wannan karatun ta ɗauke shi da ta je ta komo karhe goma sha ɗaya ko karhe goma sha biyu daga wurin talla yaushe za ta ta gaji fa mine za shi kwana na za ta yi kenan in sahiya ta yi kuma wanke ido za ta yi ta tashi ta yi makaranta ba ta yi karatun ba to ba dole mu ce abin ya kawo ɓanna ba ai shin wannan talla tana ka karatu shi an muharin hankalin mu ya tashi inda mun san kamar tallafa ta kawo komai karatu ai hankalin mu da suke ba anan ba anan ba ga kuɗin kuma ba ga karatun to shine wannan garakin wanda ake yanzu wannan tallar da wanda mu nan ga kai muna karo yanzu al'amarin talla kenan a dogon duci malam samaila da ku zan fara me za ku ce akan abin da muka saurara eh <clears throat> na gode studio kalangu da yau kuka ba mu dama na mai hira dangance da wannan abin wanda yake yana daban mu kwarai a nan cikin garin dogon dutse mm-hmm. shine wannan aiki da ake sawa 'yan ɗiya mata cewa da talla mhm. a cikin tituna na garin dogon duci gaskiya ne abin da wannan malami ya gai amma zan ce akwai hujjoji ko akwai dalilai mhm. da dama kamar wannan dalilai ko in ce wannan hujja da su suke gai su uwaye na yara shine na cewa da karamcin abu ko rishin abu a cikin gida to madalla malam eh, samaila za mu kai ga dalilai kafin nan zan ba ma hajiya ta iskofi ta haɗe mana ra'ayinta akan wannan zancen eh, na gode studio kalangu mhm. eh, bisa kan wanga zance na talla da ake azama yara 'yan mata cikin garin dogon duci wannan matsala ce gaskiya babba wadda take ce mana to a ƙwarya mhm. an yi magana an yi magana an yi muhawara an yi reunion iri-iri mhm. amma har yau ba mu hita ba daga cikin wannan matsaloli mhm. eh matsaloli suna da yawa kware har dai eh, fannin lakwal kamar yadda ya haɗi ne eh, sarkin noma lakwal ita kadai ce ba a iya gamata da wani abu can daban eh ba a iya gamata da wani abu daban lakwal da talla ba su zuwa guda dai za a yi kenan duk yarin da an ka tana lakwal kuma tana talla an san da dai gaskiya lakwalkin nan tata akwai cikas gare ta. To madalla za mu dawo gare ku insha Allah. Hajji Hussein me za ku ce akan abin da muka saurara? Muna godiya ga studio Kalangu da ya zo samu cikin wannan muhawara. Mhm. Lalle wannan abin na tallan na ɗiya mata nan a cikin dogon duti. Abin nan lalle da lalle ya kama mana kwarai ga zuciya. Mhm. in eh, son samu na ma tallan nan ba wai kamar da eskofi ta ci masu lakwal kai ko diya mace wadda ba ta lakwal mhm. tallan nan bata cancanta gare ta ba bisa ga kamar yadda sarkin noma ya kwaɗi mhm. tallan nan ta da da aka yi lalle shi wanga dawo da tuwon nan da aka yi na dogon duci an daɗe ana yin su amma akwai wuri muhimmi wanda an ka keɓace kashi-kashi cikin dogon dutse in an ce ta sayo dawo kenan ana nuna ma yaro wuri da za kana ko babba na yazo in ka tai wuri kaza haka kana iske da wannan tabbas kana sayo shi ka komo mhm. amma yanzu haraka ta saki abin ya koma na cikin tasha abu ya koma na yawo cikin gari kuma ga iyara kankana ba ko ga manya ba zan dawo gare ku insha Allah malama Hajiya Balkisu mi za ku ce akan abin da muka saurara wa alaikum assalam ka gayyace mu bisa ga wanga al'amari na tallar yara mhm. surtu 'yan mata lalle mu matsayinmu na ma'aikata mai kariya e, yara ƙanana abu ne da lalle ya ɗauki hankalinmu ya ɗauki hankalinmu bisa ga e, taɓar gazar da yara suke mhm. wurin tallakin na surtu da iya mata kenan kamar wadda sarkin noma ya faɗi ne abu ne da ya ɗauki hankalin dogon duci kaf gaba ɗaya mhm. kenan lalle kai muna nan muna ƙoƙari bisa ga wannan abu a ciwo kan shi ko bai kare ba dai abun da ya sauki <laughs> to madalla zan dawo gare ku malam samela yaya yaduwar al'amarin talla yake na yara kanana a garin dogon doci yaduwar talla da yara suke yi ko in ce yara yan mata mhm. abu ya zama kaman gasa ko ganin waɗayi saboda mi saboda abu ne wanda yake bada dama ga waɗannan mata wanda suke sana'an nan su azama mhm. su samu wani abu kenan macen da ta rike wannan sana'a takan samu eh, daidai gwargwado yan kuɗaɗe wanda za ta yi lalura ta gida kenan yau ga ta yi ta gani cewa da sana'a nan da take yi da take azama ɗiyarta ana samu kenan ita ma gobe sai ta azama wata shi ne wannan abin yau har ya zo ya zama ruwan dare kowanne a kowace mace wadda take mahi yawa waɗanda suke suna da diya mhm. mata kuma suna da gajen abu na hannu ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi mhm, mhm. kenan wannan eh, matan gaskiya kamar ga yadda muka gani ba su da hali kenan ta dole Allah cilas ne kamar abin ya kama su saboda lalle wasu mazaje ba su iya ɗaukar lalura na iyalinsu waɗansu kuma matan ba su da mazaje mazaje sun mutu waɗansu kuma matan suna da ɗiya mijin ya rabu da su kenan su samu ma aure akwai wuya kenan dole alacilas su yi dubaru wanda za su yi su ɗauki lalura su su ɗauki lalura ɗiyan nan mhm. kenan shine ta sawo wa'annan eh, yake ta yaduwa a cikin garin dogon duti eh. zan dawo gare ku insha Allah Hajiya Fatima ya al'amarin yaduwar uh, talla yake a garin dogon duti eh, haraka tallan nan nan cikin garin dogon duti mhm. sai in ce abin da ke kawo shi Shi ne talauci mahi yawa inda kaga ana tallan nan lalle gidaje ne wa'anda babu karhi kwarai babu karhi tunda da wuya kaga eh, misali ma'aikaci ɗiyan ma'aikata suna talla da wuya kaga eh, misali gidan da adashi akwai ana talla amma inda ada talaucin nan dole ne a yi tallan nan kuma banda talaucin ma akwai wani wuri da Allah amin gahara eh, na haɗe shi wani lokaci ubannai maza mazajen matan nan mhm. ubannan yaran nan wani lokaci akwai sakaci gare su haka ana akwai sakaci tunda menene nake kira sakaci eh, mai gida ka tashi baka sa abin da yake wakana cikin gida ba baka ba da kuɗin ceho ne ba balle ma ka tuno ka ba yaro wani kuɗin karin sahiye shi kenan ita uwan nan dole ne wannan nauyi bisa gare ta ne kenan dole ne a sa yaran nan musamman 'yan makaranta mhm. duk yara masu makaranta karatun su bai ci gaba ba a ci gaba ba ta yiwa ne karatu ya ci gaba tun da kamar yadda ake faɗi ba a iya biyan zomo biyu guda dai za ka bi in ka bi wanga wanganan lokacin da kake bayan wanga wancan ya cire maka haka nan dai insha ga wanda ya fi karfi dai ake bi ga wannan yana eh, nuna cewa mazaje suna da sakaci a cikin al'amarin tattalin yaran su wasu ba mhm. wasu ba mhm, mhm. zam dawo gare ku insha Allah malam Samaila a matsayin ku na mai magajin gari ku ba mu lokaci in ana iya daidaita shi tun wani lokaci ne wannan al'amarin na tallan yara ya fara a cikin garin Dogon Doci to eh, ban iya ba da lokaci dakdak yau dogon dutse ni da aka yi ni da shekara 62 mhm. eh, amma ina jin cewa duka shekara da 62 ke gare ni yau kowace shekara ina garin dogon dutse mhm. zan ce a karamin takaddiri abinda ni gani yau sai in ce wannan abun ni ga gani na ya kai abin shekara wajen 30 da aka fara sai da sai na sawa yara tun suna kaɗan kaɗan yau har ya zama kaman ruwan dare mhm. ga mutanen mu nan ya kai shekara talatin da aka gani yara ana sa su talla kenan yau ya kai wuri wanda kowa kake hadda kai kai da kake sa wa yaron talla ko ku hadda ke ke da kike sa yarinyar talla kina kuka da wannan abun saboda me saboda in aka diba akwai illoli gare shi da yawa mhm, mhm. don kenan wannan abun na muke cewa eh, eh, ya yi yawa mhm. shina ɗaukan abubuwa eh, eh, hili yana yawa yana da matsaloli da yawa mhm. kamar yadda ɗazu wannan eh, aka yi bayani mun gani cewa da a cikin wannan tahiya rashin karamcin abu lalle ni da wayona tun da muka tashi ko da gidan talakana mhm. ana noma ana samun abinci wanda zai ba da dama ga iyalin nan su liblaya kenan ba a sadiya mata talla mhm. sai dai a cikin gidan nan ko akwai sana'a irin waɗannan ganga tsohuwa ta taitaye sai suwa ko kuma wani hili ake huddawa kamar wanda ake kai ko ke yi sana'a sai a ɗauka a tai a kai ma tsohuwan nan da cikin gida ita tana zama ta hake ta sai da ta kuma ta sai da ta makwabta wannan abubuwa kenan yau son abu ya yi ma mutane yawa lalurori sun yi ma mutane yawa kenan shi ne muka gani cewa yau wannan abin sa ɗiya mata saide-saide ya zama kamar wani ciwo ga al'ummar ta dogon duci. To madalla zan dawo gare ku. Kahin dai mu ci gaba sai mu saurari ra'ayin uwaye akan dalilin da sa suke sa yaransu. Bidan ta goma shinkin sai ka iske wata rana abun da ba a so ya shiga. kuma shi kenan shina shikenan shina faruwa shi kenan na abu cikin wani lokaci da muke to shine mu kan kan muna nan muna eh, bakin ƙoƙarinmu yadda za mu yi mu gani eh, wannan talar da ake azama 'yan mata ko a barta kwata-kwata ko ko a rage ta amma sai zamanto su uwaye mata suna da matsaloli fi waɗanda alati da dole sai sun sa 'yan matan nan talla da ita uwa menene take kallo da ita za ta aure ina za ta samun kuɗin za ta yi mata kaya da dai sauransu to kiji wannan matsala inda take su matan lalle sun kankama kuma abin kammacin shi baya sai ƙara ci gaba na yake yi abin da ka sa musa sai da sai da ƙanana tunda da inda baka da ƙarfi wanda kake tare da shi ba shi da ƙarfi to dole na kai yar sana'a ka aza ma yaro shi tai talla ya samu abin da za a ci kuna ganin bai da hatsari to da akwai hatsari gare shi ta yi akwai hatsari gare shi dole ta gasa haka na ana ba yara talla to muna sadiyan mu talla tunda tallata dole ta muka sa su in mishi bai da karhi ke ko uwa baki da karhi dole na ki sa yaro tallaki dan abin dala abu dala aku ki aza mishi ta siyo talla na karago in mun kai mai kuma mu aza musu ta siyo talla su samu mun abin da za a ci in mishi bai da mata ke ko ki bada ke ba su ki ci zaman dogon duce kenan tallan nan dai da diyan nan dai na mu gayi lalle mun san bata cancanta ba dole ta ta samu na aza musu shi tunda muna shin cikin halin da suke ko wani ka bayi ba wani uwa naka in yake kenan duk gurata ko to lalle tallan nan ba ta da ma'ana dai dole ta ta kama mu a musu ubannin su ba su da ƙarfi kuma wani a nan bai da uban ya rasu ya bar maka su kenan ta zama dole na ka aza musu sana'ar ta ka aza musu sun kuna ganin manyan ba su cancanta ba da su tai su yi tallan sai yara to manyan inda akwai halin wurin da suka zuwa akwai wurin da muka zuwa mu mu tai mu aza amma kuma wani wuri su ku dole sai mu aza musu me yasa dole ta ta kama mu wani wurin me yasa wurin suka bambanta to mu ke sa akwai wurin da mayya ga aza sosai suwa nan kasuwa muna zuwa da kayan mu dan diban mu in mun yi amma wata man kuma sai mun bayaran sun tallata muna kenan eh, dole ta takkai mu aza musu dan in muna samun masu soyayya ba mu aza musu to madalla mun saurari dai dalilan da yasa uwaye suke sa iyan su talla a garin dogon duci malama husaina eh mi za ku ce akan abin da kuka saurara to wangan dai lalle an ga sun magana ga sun kai gaskiya ta mhm. dole in ba ka da akwai hanyar da ya kamata ka samu mhm. hanyar na ita ta sa ka su yanzu nan wagga wace hanya ta a gare su hanyar ta a ya talla mhm. ita ta a gare su ta talla ba hana ta ba kamar masu zuwa talla dawanga mhm. yarinya ta zo ta ɗauki dawo tun karhe takwas zuwa karhe tara ya kamata a ce zuwa karhe goma sha biyu ko ko karhe ɗai ke sai suwa ki komo gida ita kan kanta uwa in lokacin nan yayi ta ga iya bata komo ba ta yi kokari ta shiga bidaddiyarta ta komo bisa ga wangana da sarkin noma ita talla ana iya a rage ko ko a barta duku ba mm. i rage take gan mm-hmm. lokacin talla mm-hmm. ya kamata a aza shi ke doka karhe takwas karhe tara kenan dai zuwa karhe ɗaya ya kamata ki komo mini gida mm-hmm. ita uwa ta gaɗe ta ta ɗauki talatin karhe takwas karhe tara bata komo ba sai karhe goma sha biyu wata rana karhe ɗaya ma na dare diya ta komo cikin gida kenan ita ma uwa soye gare ta wannan dadewa da diya gayi kuma da mhm. wannan talla mhm, mhm, amma ita diya kan kanta da ta ɗauki talla uwa ta matsa mata ga lokacin da kamata ke komo da ta tahi ta sai suwa ba ta sai suwa ba dole sai ta komo gida kuma wancan da take cewa mazan nan a bar yawan sama maza ga kai ke babu babu namiji ya kamata ya tashi tsaye ga kai shi. namiji ya armo mace ko ga addini ka armo mace lalura ta cinta da shanta komai shi na bisa kanka mhm. balle ga diya an samu mhm. kenan ya kamata namiji shi tashi ma shi sanin sana'ar da zai kama ba wani dan abin da dai zai kama shi samu ko kaka ya samu shi ya kawo gida wanda za a sawa ga baki tabbas Hajja Fatima me za ku ce akan abin da muka saurara kun ji dai abin da ita Hussein ta ce. Bisa kan abin da matan ga son kamari. Mhm. Son ce dole ne. Dole ne a sa iyan nan ba da za su yi dole ne sai an sa yara kalla ai ita talla ba ce an kai an hana ta ba kwata-kwata mhm. talla eh, muwayan ne in ji nasara wanda zai sa ka samu wani dan abu mhm. ya shigo maka mhm. amma talla kuma a san yanda za a yin ta, a san yanda za a yin ta kuma ga yarinya ya lakwal misali a san lokacin da ya kamata a yi ta yau misali yau lendi akwai klasikin da yau in ka tahi witar yarinya bata zo ba lakwal tana can an yi mata kosai ko masa ta ɗoka ta tai wurin talla wannan iska daidai ne eh? yarinya nan da ka kawo lakwal ai da ka kawo ta akwai abin da kake so ta zama akwai ita ma da kanta guri gare ta to da tallan nan ko ba ta cimma gurin nan kenan talla a san lokacin da ake yin talla kuma a san yadda ya kamata a yi ta shi ne a magana ta To, madalla. Ba a ce an hana talla ba kwata-kwata. Amma a san lokacin da ya kamata a yi talla. Mhm, mhm, Zan dawo gare ku insha Allah. Malama Balkisu, me za ku ce akan abin da muka saurara? guda guda sun yi magana bisa ga ra'ayinsu. Mhm. Tilas su sa iyansu talla. Lalle ba tilas ba ne. Bai yiwuwa ka ce za ka fi kuɗi da ɗanka. Eh? Mahimmancin eh, eh, ole ke ku uwaye ku ɗauki da rura ɗiya yanzu abin ya zan ya koma ɗiya ne ke ɗauka da rura waye mhm. ai kun san bai kamata ba bai kamata ba yaro ana ɗauka da rura shi sai in ya kai wani lokaci da kai ka tsuwa zai dauka da ka. amma bai yaro yana tun karami a ce zai dauka da rura iyali jama'a wannan abu daidai ne bai tu ba shi an muharin mu ma kullum wurin kariyar yara ƙanana muna faɗi a kare su bayan Allah yaro bai ce yau in zaka dan in wahala ba duniya mm-hmm. kenan a kare su har lokacin da suka kai karhin su da ya kai za su ɗauka da wurin wa iyayensu to ba da lafiya dawo gare ku <laughs> Allah sai lami za ku ce akan abin da muka saurara yanzu eh, to shi eh, gaskiya ne sa yaro ko in ce waɗannan yaran talla ba mm-hmm. daidai ba ne mm-hmm. amma kamar yadda kwaji matanan ta gai wani wuri ya zama kamar tilas saboda yau rishin abu yake sawa wasu abubuwa arauci na ne <laughs> rishin hali yake sawa sawa yara wasu ayyuka in kuka diba yanzu in ba nan a kamar kasashe namu ba mu da muke da talauci mm-hmm. yaro a cikin gida babu aiki da ake sashi sai dai karatu kenan ya yi ya samu ilimi wanda zai ba shi dama na ya zamana da kanshi ya tsere da mutuncin shi in ya iske uwayen in ya ga dama ya taimaka musu amma yau sai aka tashi a cikin kasashe namu a cikin garuruwan namu inda ko in ce a cikin gidaje namu inda babu hali kakan ganin yara suke yin wannan ayyuka ta da ɗiyan mata sevire hatta hadda gidan ma mai hali ne in ya zamana mai halin nan bai ɗaukar lalura iyalin shi dole ne wannan mata don su tsira da mutuncinsu kake ganin su suke sawa yaransu suna talla mhm. akwai guda-guda waɗanda suke allah na tuba eh, suna da abun da za su ɗoka lalura ta gida amma ba su samu ba imani wanda zai ba su dama su ɗoki lalura nan ta gida mhm. sai su kyale mace ko su kyale mata da wannan lalura mhm. bai da kyau don kenan shine kamar yadda matan nan na da ni da abin da ta gai rashin hali dole ne yake sawa mutane cikin wasu tabi'oyi kenan miza mu ce kira muke yi ga mutane yaro tattalin shi ake kai mishi tarbiyya ya girma ka horar da shi tarbiyya mai kyau shi karatu mai kyau gobe karatu nan ya unhwane shi in kana da sauran rayuwa ya unhwane ka amma tauye haki na yaro a hana shi karatu ko iya mace a hana ta karatu saboda me saboda ana sa ta talla in ta tai tun da swahi maimakon ta komo ta telekol sai lokacin da aka shiga wajen karhe ɗai ta liti na karhe ɗai ta kilas abun da an kai ba ta gane shi na biyu wa'anda ma basa lakwalkin yana sa su ga wa'annan lalakun hanyoyi kenan duk wannan laihi ne na uwaye kuma wannan abun mu iya sani da cewa Allah gobe sai ya tambaye mu shi wani irin hatsari ne shi tallar yara ke kunshe da shi hatsari babban hatsari wanda waɗannan yaran wanda suke talla na harko tarbiyarsu za ta lalace a cikin gida ko da yaro bai karatu na yana talla tarbiyar shari'a za ta yi mhm. saboda za su koyi wasu abubuwa a titi mhm. wanda suke ba al'adar su ba koko ba tarbiyyar su ce ta cikin gida ba mhm. ko namiji ko mace na biyu in muka doka wajen ɗiya mata ko ma wajen ɗiya maza wanda kake gani suke zuwa za su koyi lalakun tabi'o'i ko wani doke-doke ko daga maza na ko kuma ko daga mace ko kuma lalata na koyan lalata ko wajen maza ko wajen mata mm-hmm. duka wa'annan abubuwa abubuwa ne wanda suke kawo suke sa wa yaro ya samu tentation su ji peux l'appeler tentation na ke mm-hmm. soit tante mm-hmm. de découvrir certaines shows wanda ba su da kyawu gare shi wala wannan abubuwa su ne maye mayan hatsari in ka ɗauka wajen ɗiya mata ɗiyan mace wadda take tana sai ta balaga mai saye ya kira ta ya sati cikin ɗaki abun dala ɗari ko abin jika biyu ya ɗauki jika biyar ya bata ya ce mata ga abin da ke so da ke ba ku maganin komi gidanku ta zata babu komi kenan bari in yi raida ai ba wani abu na ba babu wanda zai sani alhali ko ciki yana iya shiga ko kuma bai da wata lahiya ke ganin ya yada mata mhm. ke ganin wannan babban haɗari na don ka man eh, wannan abubuwa shine zan kasance eh, dangance da wannan talla da iya mata suke yi akwai hatsura da yawa zan dawo gare ku insha Allah <laughs> malama ko akwai wanda za ku kara mana to bisa kan zancen hadari dai akwai shi da yawa ne mhm. eh, ni wanda zan tamana bisa gare shi wanda ya shafi 'yan eh, makaranta mhm, mhm. shine hadari wanda muke zahin gani ake zahin kawo mana kukan shi na haɗe sai a yi ma yara haɗe yara 'yan makaranta a yi musu haɗe mhm. kuma abin da yake ban mamaki wani lokaci ba ma tsakanin su bane 'yan makaranta da 'yan makaranta kamar namiji dan makaranta ya yi ma mace 'yan makaranta haɗe mhm. a'a 'yan tasha ne 'yan gari wani lokaci ma manyan mutane menene nake kira manyan mutane mutane ba yara ba mhm, ah, su ne za su yi ma 'yan ƙananan ƙananan ga haɗe kun ga wannan abu bai ba duk yarinya da aka yi ma faɗi har abokanta 'yan makaranta sun sa an yi mata shi to ba ta ƙara jin daɗin lakwal tunda yara faɗa mata shi za su yi tsakankanin su cikin kalasa ma yara faɗa mata su za su yi mhm. yau in ta zo gobe ta zo to jibi ba fasa zawa za ta yi lakwal hatsari na ɗai kenan mhm. na biyu shine wannan ciki na ah, baka so ba mhm, yara muna ganin su suna da ciki in an ɗauki cikin nan finalite kin shi har ya uwaye ne za a azama wannan nauyi mhm. har dai ita uwa mace ita ce za a azama wannan nauyi tun da wani lokaci namijin ma sai ya ce wadda ki da ita wadda ki da ita mhm. ba ke ki aike ta wurin tallan nan ba can sarmayin ko namijin da ya yi mata shi ca ma za shi shi ba shi kadai bane ko ko shi allan baran ma bai santa ba kun ga ciwo kenan wani lokaci ana ma iya a yaɗa mata ciwo wanda kuma finalite kin shum har ya uwace kuma za ta nema mata magani ga taɓarɓarewar tarbiyya sa'annan in na komo fannin makaranta ga rashin makaranta yarinya mai ciki yau ki tahi ki samu wani ɗan lakwal ya sayo yan kayo na shi cikin rigar shi yana kwaikwayon ki gobe kina jin daɗin kina jin ƙarfin koma lakwal kenan ke da kanki zaki barin makaranta <laughs> ke da kanki zaki barin makaranta kenan an tuma ba a haɗu ba kenan an taɓe an taɓe an yi aikin banza zan dawo gare ku insha Allah akan dai eh, hatsarin da tallar yara yake kawo wa 'yan mata da ke yin shi mun samu mun yi hira kuma da al'ummar garin dogon doci a kan shi shin ko sun san da illolin da ke kumshe kan wannan tallar wallahi ba mu sani ba kuma hutar muna shi ana haɗi. kamar me kamar hatsarin na yara ya zuwa talla maza ya bata su mun san da wannan muna shi kuma muna gani tunda wata rana in ba ai mana ka ba an yi ma dan ka. kenan dai duk gurata ko wani dangi naka ko wani dan uwa ko dai wani dan makwabci an ka bata kenan duk dai naka na to kenan ya zan kamar dole ta ba mu san hanyar da dai ta muka hita dai mu hishe su bisa wannan abin inda mu mu samu kariya mu ma muna so mu kare mu da wannan tallat wannan al'amarin ba ku gani cewa ya kamata dan saboda shi ma ku bar sa iyan ku Oh. da hali in mun ka samu wajen Allah kowa ya son shi kare abin shi rike ka rike abin ka ga hannun ka dan yau in ba dole ba abin ka shi lalace walla gaskiya babu daɗi mm, tunda ko dan makwabci ya lalace wallahi baka ji daɗi ba balle naka dan nan hi sabilillahi shi ma yana nan kadan kaɗan kaɗan yana yana faruwa akwai shi ba babu shi ba kamar irin yadda muke jin su masu kariyar yara wani lokaci akwai aibi ga iyaye ka gane ko mutum ne kana da yarinya budurwa gidanka an ta an mata haɗe budurwa ce an ɓata ta idan kambacin yanzu a ta kai ƙara a gani shi wanda ya aikata wannan aiki wani irin hukunci na kamata a shi ko da yake an riga an san hukuncin shi an riga an san shi tunda da wanda ya ɓata yarinya da wanda ya kashe mutum da hukuncin su gudana sai a komo sai a ɓoye abin nan a ki gani shi e eh, ɓoye suke yi ba su gai. shin samari ne ke wannan shigilancin koko wasu maza dai ne na cikin gari. gari to har yanzu dai samari dai ne tsakanin yara da yaran ake yi har yanzu dai mu ji wanda cizo ba gaskiya saboda Allah ni dai ban ji ba a ce ga latizon da ya aikata amma ba mu cewa babu latija an ciki amma dai yaran samari su sun kai tsakanin su da yan mata to umadalla hajiya balkisu a matsayin kuna masu kula da incin yara da mata shin kun taba samu. Eh, irin wa'annan al'amarin a kawo muku koke-koke akan wannan al'amarin kun ji dai an ce fyaɗe da dai sauransu duka wannan talla tana kawowa kanana kun san da an ce yara kanana an ce mace an ce namiji mm-hmm. don ka ne shi yasa muka shiga cikin wannan hira ta ya mata mm-hmm. hatsari na fyaɗe lalle kai mu muna bincike ma ana kawo muna mm-hmm. tunda mu aikin namu muna kwatanta ma mutane da duk an samu irin waɗannan kaki na fyaɗe na haraka ciki na yara ƙanana duka abin da ya shahi dai yara minor ake ce musu yau aka aiheka ka har zuwa shekara goma sha bakwai sha bakwai mm-hmm. don ka cika sha takwas wannan ba namu bane <laughs> kenan sha sha bakwai uh-huh. waɗannan duk abu in ya same su muna kwatanta mutane mun yi muhawara mun yi reunion da duka fanni fanni fanni fanni din na al'umma ta Niger al'umma ta dogon dutse mm-hmm. pardon kenan in matasa ne in me ake cewa mata ne mm-hmm. in malamai ne in masu unguwa ne duk waɗannan muna reunion tare da su duk mun ya shahe su in suka ga irin waɗannan abu sun faru su rugo su haɗa mana mun ba da lambobin mu yanzu lamba ta da lamba mataimaki na ba inda babu ta kenan duk an sani in wannan abu da ya faru ai kira mu a faɗa mana in kana tsoron ka zo kai da kanka ka faɗi a ce ai ka zo kayi kwarmato ka zo kayi munahuci to ikiran mu kayi kiran mu ka gaya mana mu za mu zuwa mu bincika mu gani abu na inda ya daini to lalle ka irin wannan abu har dai yanzu dai ga wanga lokaci ke ka inga ya miki samdi diman gama ni aiki ina tsaye ne bisa gare shi irin viol kado viol irin na fyaɗe mhm. kenan muna samun shi kowane lokaci ana iya ba mu adadin shi adadin shi na ce miki shi yasa na ce miki da muka je reunion ma a can dusu mhm. mu mun he card viol card viol bara tun da yanzu lalle wata na tahe muna zuwa mun yi reunion ta shekara mhm. to ta shekara bara mhm. abun da muka samu na cardioville a nan cikin kin dogon duci muna da cardioville goma sha bakwai mun yi kowa kenan bisa ɗari sha bakwai dai a cikin dai duka sha bakwai dai eh mhm, a jimilce sha bakwai gare mu disset ka de viol kenan mu dai mun yi kowace departement ba jiha ba departement eh mun yi kenan shi a muhari muka bincika menene ke kawo wanga viol sai muka gani lalle wannan abun nan na tallan nan duk dai matsayin abun nan duka da nan ne yake hita kenan ana samun shi kuma na yara kuma masu cikakka ake ma ciki ana detournement dominar kuma wannan ma muna samun kakin shi mhm. akwai su tunda wasu irin waɗannan su shi da in ciki ya haita wannan ana haɗe amma ka muna samun shi ana ma ɓoyewa don waɗanda aka muka gani ne ma waɗanda aka gaya muna waɗanda kuma muka bincika muka ta muka gani amma akwai su ma waɗanda ake ɓoyewa ba a gaya mana tunda sai a gani kamar tona asiri ne sai tsakankanin su shirya su abu to kin gani hatsarin da akwai iyaka tabbas zan dawo gare ku insha Allah <laughs> Hajja Fatima shin a matsayin ku na masu kula da karatun iya mata cewa da iskofi shin kun taba samun irin wa'annan al'amarin a nan cikin makarantu haka haka ne eh, irin wanga al'amari na kamar haɗe mhm. muna samun shi cikin lakololi eh, mahi yawa yarinya aka mata haɗe eh, madankinta ke ho'ar ganiya ko ko wani lokaci uwa ta ke fara ganiya yarinya da inda bata zo ba lakwal an shi mata dole uwa ta zo ta ce ba ta da lahiya kenan madan sai ta tambaya me yasa bata zo ba lakwal kuma uwa za ta gai kenan ita madan ita za ta yi takarda ta zo ta kawo muna eh, eh, nan makarar abin ga ma'aikatan inspection wurin kungiya wadda take kulawa da lakwalkin ɗiya mata ni da na samu irin waɗannan takardun sai in ɗoka in ta in kai hajiya balkisa eh, ita da ke kula da kariya mhm. incin yara ƙanana ƙanana mhm. sai in ta in kai mata daɗa daga nan su shiga aikinsu su za su shiga bincike tare da likitoci tare da walisai su san matakin da za su ɗoka Hajja Balkisu eh. kun ji dai ta ce in sun samu irin wa'annan al'amarin wurin ku suke kawowa. Ku wane irin kokari ne kuke yi don magance wannan al'amarin? To lalle kamar da Fatima ta faɗi mhm. ba su kaɗai ba su kofi ba ɗai duk inda aka samu irin cardio viol nan mu ana kamuna. Da alhamdulillah da shekarun baya mutane ba su san ma da eh, ma'aikatar ma akwai ta. yanzu cikin waɗanga shekaru na baya duk ko ina an samu. duk inda mu ne a ce muna ni uwa yara shi ku wancan baban yara da magance su abin da muke muna magance su mhm. wanda ya yi haɗe inda ya harka fyaɗe ce wanda ya haɗe sai mun binciko mun samu shi mhm. tunda yau ku ba ku gani mutunan ga yayi ma yarin ya ga faɗe yarin ya ga kenan tarbiyyarta ta taɓarɓare yarinya ga zamanta na duniya ya ta taɓarɓara mata duka rayuwarta mhm, kenan wannan sai mu ce ma krim ne a turanci mhm. shi ne ake ce ma krim da viol da krim duka ɗaya ne mhm, mhm, shi amohari in muka samu wannan sai mun bincika wane ne ya yi shi tare da polisai don da polisai abokan aikinmu ne gendarma in ƙauye ne kuma tare da gendarmomi sai mun bincika ko wane ne wannan sai mu zo mu yi dosi insha Allah sai an kai shi har justice kenan kasace ƙarshen shi da inda kai ma yarinya faɗi kamar ka ɗebe mata rayuwa ne kenan ƙarshen shi kasu wannan akan wanda ya yi fadin ne wanda ya to me kuke yi akan ita yarinya akan yadda ita yarinya mhm. in muka same ta za mu ja hankalinta mu kwatanta mata ke wannan abu ba shine karshen rayuwarta ba mhm. in ciki ya cika za mu bi sau da kafa sai an yi suna mhm. an ɗauki da ruwan yaron tunda ita yarinya minor ce mu kula da ita kuma mu kula da abin da za ta aihuwa mhm. duk waɗannan sai mushi idan ciki bai cika ba bai shiga ba pardon wannan yarinya za mu ta likita a dibe ta a gani in ciwo ya shiga ana abu muna ba da magani mu ke ba da shi ya bada kuma mu mu bada mu mu magani da za a yi mata mhm, gani kuma yarinyar nan za mu sha hankalinta dan rayuwarta ta bacewa. kenan sai mu sha hankalinsu da ita da uwayenta mu sha hankalinsu bisa ga lalle wannan abun e, ba shine ƙarshen rayuwa ba ta ci gaba illa illa kwalce mun sha hankalinta ci gaba da karatunta kuma uwayen su kama mata mm. in kuma ba illa kwalce ba su ma uwayen muna sha hankalinsu yarinyar nan bai kamata ba a yada ta mm-hmm. eh mm-hmm. kenan ku jawo ta ga jikinku kuna sha hankalinta ha ubangiji Allah ya sa ita ma ta girma ha ta samu ta shiga ɗakin armenta to madalla za mu dawo gare ku insha Allah malam eh, Samaila me kuke yi akan al'amarin in yara suka shiga irin al'amarin to eh, abin da muka yi eh, dangance da kaman in aka samu yara wanda suka shiga cikin irin lalan hali mhm. abin da an nayi gare mu mhm. shi na bi sau da kafa mhm. ko da ta wajen hukumanci ne ko kuma ko da ta wajen tallahi abin da zan ce bisa ga wannan kuma eh, muna bisa gare shi na samun dama muna fida muna nema da masu hannu da shuni akwai wanda muka fara magana da su na gani wani irin hanyoyi akan iya abi ga iyaye waɗanda suke ba su da hali ko ba a ce a ɗoka a basu na ba mai a samu hanya wadda wanda zai ba su dama girka sana'o'i kura na cikin gida na koyon ayyuka na cikin gida wanda zai ba su dama don su tsere da mutuncin kansu in ka ɗauka yanzu misali suna shaidu eh, directors tana shaidu a nan dogon dutse muna da makarantun ne mayya mayya inda adadiya mata matasa da suke koyon aiki kamar ɗauka ɗunki. da wani tricotage da wani mi. a can wajen su yanzu haka da in kuna so in kuka kare ku ta can ku gani suna nan yan mata suna koyon ayyuka wanda zai ba su dama shekaru da shekaru sun iya wasu sun iya sun tahi kuma duk kowace shekara kawo ake mu meri muna kawo tallahi ga daukar nauyi wanda suke horaswa da kuma daidai gwargwado irin kaya da ya kamata a ba su don su koyi aikin nan mhm. kenan ganin wannan abun mu muna gani cewa zai sa kenan budurwa ko in ce yarinya wadda ta koyi wannan aiki kenan ba za ta je talla ba kan hanya ba mhm. saboda ko a cikin abubuwa da ake koya musu ba dumkin ɗaya ba akwai lokacin da ake hira da su na su tsare mutuncin su na su kare kansu da waɗannan abubuwa na lalata akwai wannan makarantun ne mu. akwai nan au niveau de la direction akwai nan ganga au niveau du CFM waɗannan ganga duka ma'aikacin ne ne wanda nauyin su ya rataya a komin kuma daidai gwargwado muna wannan kokari saboda mi saboda mutuntar da al'ummar mu ko da mace ta har da mata armi akwai nan mhm. kenan macen aure wadda take wannan karatu wadda take nan kenan tana jin abubuwa kenan ba za ta raida ba gobe ta ta sadiyarta wannan mhm. ko kuma keke da ka koya ke ta ke armi kenan wannan abin ya zama darasi gare ki zai zama hanya ta kariya gare ki kuma ga diya wanda zaki aihuwa danki musu tarbiyya ta kwarai madalla malam samila malama husna wani irin kira za ku yi zuwa ga uwaye da kuma zuwa ga gwamnati shi dai kiran da a gari zuwa ga uwaye kuma mhm. zuwa ga gwamnati kamar su yara wani duk sun samu kano su cikin irin wagga matsala mhm. bai kamata a ba su bai ba mhm. ya kamata a rungumo su mina na rungumo su da su da uwayensu duka ya kamata a zan lokaci zuwa lokaci ana waye musu kai shi ko gwamnati kamar irin wa'anga makarantun ne da monsieur le ya kwaɗi in an ka aza su duk yadda an kai meri tana ɗaukar wa'annan lalurori kenan ya kamata ku uwaye in ɗiyanku sun samu irin wanga abu ku bar su kuma su shigo cikin wa'anga makarantun ne dan yarinya da inda ta samu ta iya aikin ta na hannu kenan ta shiga ɗakin ta ke ga wannan harka aikin tallaga za ta hice shi mhm. kenan ba za ta yi shi ba ma hatta a hidiya su ko ta aza musu talla ba a'a aikin gan hannu in ɗumki na ta iya in wani trikotage na da nan cikin ɗakin tana za ta yi abinta ta samu jarinta ta samu kuma masu zawa su sayi tabbas shi dai wayewa kai haka ya kamata mhm. kamar kuma yanda hajiya balkisu ta kwaɗi shi kwaɗi akwai shi a nema yara me wasu uwaye sai su ɓoye mhm. don jin suka in sun ka hidda kamar abin ya zanto na asiri na gaɗiya to irin shi shi ma ya kamata a zan waye ma mata kai uyaye a zan waye musu kai mhm. kamar irin muna mu komite lokal gaskiya in wannan abin ya samu su suna kiran mu suna kutumta muna mu kuma mun ka jiyo can cikin gari muna kiran su kuma su ma mu faɗa musu kenan in wata sabga ta samu in wani abu ya samu an ka gami hakan ga jama'a ta gamu ya kamata nan wannan wuri mu ma mai jan hankalin iyaye mata kenan wanga abun ko faruwa yayi ga a ɓoye da in an ka ɓoye takan ɗora cikin ɓoyon nan ciki shi samu akwai wani abu zai faru ba takan ɗoyo cikin ɓoyon nan ciwo shi samu mm, mm, mm. kun ga kenan ita ko wannan yarinya an sa ta cikin matsala amma ana wayewa kai ana waye ma uwaye kai dan wanga abu ya samu sun san ba na asili na buga su kawai a samo ma kulkiya yancin tana kenan dole za su na su kai kara kenan wanda ya yi shi ya san makomashi sana sa shi na to madalla mun gode haja maja fatima wani irin kira ne zo ku yi zuwa ga al'umma kiran da aka na zuwa ga al'umma musamman dai eh, al'umma 'yan makaranta uwayen yara 'yan makaranta kirana shine uwaye ubannai da uwaye mata su kula su kula sosai da tarbiyyantar da yara 'yan makaranta tunda kamar yadda na faɗe shi duka yarinya da aka kai makaranta akwai guri gare ta akwai gurin da muke jira ga yaran nan ba mu so a ce yau ga ta ta zama yar kashin bik ta zama ya kashin bik ta yi lakwal an hudda ta ba ta samu komi ba kenan a kula kiran da an ni kuma zuwa ga gwamnati shine shi ma gwamnati ya ba da eh, mahimmanci kwarai bisa kan waɗannan doka da an ka hiddo na kariyar yara 'yan mhm. makaranta musamman yara budurwa mace mhm, mhm. an hiddo eh, takarda ita ce ake kira dekare akwai dekare da aka huddo eh, gashi ina iya baku abin shi dekare eh, numero 2007 tire 937 barre PRN barre ministère de euh, l'enseignement primaire promotion des langues nationales du 5 décembre 2017 portant sur la, protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. idan ɗiya mace ta shiga cikin matsala kenan gwamnati ta sa duka karhinta na gwamnati a samu a kare diyan na mace. Misali, eh, an ce kamar bisa kan haɗe yarinyar da duk an kai ma haɗe, hmm, ya kamata eh, director ta faɗi duk wanda ya faɗi kamar ya yi kirmi ne kamar ya kashe mutum ne mm-hmm, mm-hmm. sai ya yi kaso kenan ka a tsaya ai wani laɓe-laɓe ana wani gyare-gyare a tsaya ana gyare-gyare bisa hanya gyare-gyaren nan bai yi ba kenan ita gwamnati ya kamata ta ɗoki sandarta ta gwamnati ta buga da ƙarfi mm-hmm, eh tun da yau an gyara gobe a gyara sai a ce kai wannan takarda ta banza ce gara ma waga takarda da aka hiddo ta mu da muka fara wallafa ta ce mana kai kai takarda wannan zancen banza ce <laughs> kenan ina kira ga gwamnati bisa kan waga takarda ta kariya a kare kamar wadda sunan ta ya hode ta a kare mhm. sandan iko ta buga tamadalla haja balkisu wani irin kira za ku yi zuwa ga magabata da uwaye duka lalle hajiya ta faɗi wannan ta so so mini da nake so <laughs> wannan dekaran nan wallahi tallahi an ɗauke shi lalle an hiddo shi kamar wadda ta faɗi ne mutane yanzu kai ma talakawa ma abu duk sun sani mhm. sun san da lalle ko an yi ma ba wani abu za a yi ba mhm. shi an muhara abun nan ya kisha da baya mhm, sai ci gaba ya kenan sandan nan ta iko a ɗauke ta wanda ya yi sandan ta buge shi wanda ya yi ma yarinya ciki sandan nan ta iko ta buge shi saboda aka ce a ba gawa kashi ko mai rai ya ji tsoro mhm. kenan aka yi ma mutum guda aka yi ma mutum biyu to wallahi wannan abu yana rai mu kuma fannin mu wallahi muna nan muna kokari mhm. tunda mu da abin da zamu sensibilization ne waye kai ne zamu tai muna waye kai mu. kuma irin wannan matsala maram ya hode shi dazu in ta sami irin su yara mu ka social wurin mu akwai wurin dumki muke koya musu dumki kenan irin waɗannan yaran in wannan abun ya same su sai mu sha hankalinsu in Allah ne kokari muke su koma lakwal kinna kuma muka je lakwal kuma bi so da kafa kullum muna jan hankalin su mm-hmm. in kuma ba yan lakwal ne ba sai mu ce a kawo mana su nan wurin ɗumkin nan namu mm-hmm. in suka so su irin waɗannan ma ba su biyan ko dala dala ba su biya mu ke ba su kuma wannan kayan aiki kuma kullun sahidin na Allah ne sai na je na lika su in gani in suna zauwa wannan ɗumkin kenan akwai waɗanda suke bi abu su zo ɗin nan kuma har Allah ya sa su dace wannan abu sai ya amince shi ya zan kama tarihi to madalla eh. masu saurari da muka zo ƙarshen muhawarar mu ta yau a kan tallar da ake sa iya mata ƙanana a garin dogon duci abin riƙewa a nan shine tallar ta iya mata kanana yana gurɓata rayuwarsu na yau da kullum wanda ya kamata iyaye su lura da hatsari da tallake kumshe da shi su ɗau ƙwararrun matakai na kawo ƙarshen wannan al'amarin kare kai kare mutumci ne kuma kare ƙasa ce al'amarin nan na talla shine sanadiyar fyaɗe ciki eh, rasa rayuna isgilanci da dai sauransu wanda ya sa magabatan garin dogon donci suka ɗauki matakai da dama don kawo ƙarshe ko kuma rage wannan al'amarin na tallar iya mata a dalilin shine muka kasance da malam eh, samaila adamu magajin garin duci da kuma hajiya husaina dan bazau eh, mamba na kwamitin jiha da ke kula da kare yara da kuma madam yahaya hajiya fatima shugabar iskofi da kuma hajiya bilkisu baraze darakta ce da ke kula da incin mata da yara baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi a nan kuma muke ce muku masalam a huta lahiya